صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها <clears throat> وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دعوة طالبا إلي من هديثي da suka taru a wannan wuri sauran jama'a musulmi da wannan karatu da ke gare su gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau insha Allah za mu yi darasi na 465 a cikin sayyid bukhari daga babi na 150 a cikin kitabul jihad yau muna 19 ga watan jima'a ula shekara ta 1441 wanda ya daidai da hudu ga watan sha hudu ga watan Februari, shekara ta dubu biyu da ashirin daidai ne ce ne eh oh, muna sha tara ga jimadin akhira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya za mu tashi kan babi na dari da hamsin babu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب فإما من بعد وإما فداء فيه حديث أسامة وقوله عز وجل ما كان لنبينا أن تكون له أسرة الآية باب فأما من فإما من بعد وإما فداء ونن بابي زينوني nuni hukuncin da ke cikin ayar suratu muhammad aya ta hudu inda Allah ta tabaraka ta'ala ke cewa hatta idza askantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'a al-harb awzaraha eh, hatta idza askantumuhum in kun ka yaƙe su ku yaƙe su har sai kun ji masu ciwo hmm. har sai kun raunana su askartumuhum yana nufin kun yawaita kashe su kun musguna masu kun tsananta masu kun raunata su yadda ba su da sauran motsi ta wannan lokaci fa shiddul wasa kusa igiya ku rika daurewa da ka ba a ta sai an kai karshen kafirai gaba daya amma in aka ga cewa sun yi rauni ta yadda ba su da sauran katabus to sai a sa igiya da daure su ta wadda lokaci Allah ke fa’in maman nan Ba'adu? fa’in ma fi daga baya in kuna so ku yi mannu ku sake su kyauta da sharadi in an saki mutum za a yi sharadin ba za ka sake ya karbu ba ma fi da'a ko ka ce to shikenan nawa gare ka ce ina da gona bakwai ka aika a sayar da su a kawo kuɗi mu sake ka sai a yi fansa kun ji irin fansa da shari'a ce da ita kafiri ne yanzu zai yaƙi musulunci ya yaƙi manzo Allah ko wakilin manzo Allah gaban musulmi ya kashe musulmi ƙarshe aka kama shi sai a ce to sai ka fashi kanka to ne ita ce fansa ta hakika ne ba wadda masu garkuwa da mutane ke yi ba to wannan abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya faɗa abinda Imam Bukhari ke so ya ce su kadai ne suka halalta a ko ya hako akwai wani abin da ya halalta misali muna ya kashe su bayan haka tunda kun ga an ce fansa ko saki ko to ba a faɗi katlo ba hatta isra'il an gaba kashe su to akwai kisa bayan kamawa to a wannan babi sai ce fiye hadisu sumama a cikin wannan babi akwai hadisu sumama ibn asal usal wanda ya dade mun dade da wuce shi wanda a cikin sa ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura dawakan yaki ta fuskar najado sai suka kamo wani mutum daga kabilan Banu Hanifa su ne mutanen musulun kazzab ana ce mashi tumama ta ibn usal kuma manzo Allah ya daure shi masallaci daga baya kuma manzo Allah ya sake shi take qawlu azza wa jalla ma kana li nabiyyin an yakuna law asra hatta yuskhina fil ard kuma ci wannan babi akwai fadar Allah ta'ala a suratul anfal cewa ma kana li nabiyyin an yakuna law asra bai kamata annabi ya damu da kama fursunoni ba hatta yuskhina fil ard sai ya gama direwa cikin ƙasa sai ya gama tabbatar da addini daman ba a yi yaƙin ba sai da aka ba da hanzari kafin a yaƙi mutane sai an sanar da su ga saƙon da aka zo da shi su karɓi saƙon musulunci in sun ce a'a to sai saranda ga musulunci su miƙa waya. in sun ce a'a to sannan a yaƙe su to in an fara yaƙin ba a tsaya kama fursuna sai an yi zurfi sosai a cikin kashe su idan yaƙi ya musu zafi aka karya garkunsu aka karya lagonsu to wannan lokaci sai a dawo a fara ɗaukan fursunoni wanda daga baya za a tattauna a sake su kyauta ko a sake su da fansa ta kuɗi ko a sake su da fansa ta wani aiki akwai wanda za a ce ka je ka nome da nan zuwa can sai a sake ka akwai wanda nan suna sake mashi to a taro yaran musulmi ya koya musu karatu da rubutu na boko ya wuce wani kuma in an tattauna sai a ce to su kawo wuta ta ka ɗauke kwaya aikin naka dai da haka gun wasu kuma sai a ce to shikenan ku kawo musulmi bakwai da kuka ɗauka mu baku arne saba'in in ba su yadda ba ce to shikenan ku kawo su za mu baku arba'in za mu baku ɗari wa haka za saboda shi musulmi bai ɗaya da wanda ba musulmi ba to duk yadda aka tattauna aka yarjejeniya ta fansa ko saki to wannan sai a aiwatar to naka yana yi kenan na wani yake ko eh, kawo shi mu ci so a taƙaice wannan babi ne da malamai sun yi saɓani game da hukuncinsa musamman abin da ya shafi kashe wanda aka riga aka kama a matsayin fursuna domin idan ka kashe fursuna to ba kisa ne zala kun ga kisa wurin yaƙi yana iya kare kansa ko amma kisan fursuna a daure ki shi ake kira alqatl sabran su malamai sai saɓani dangane da shi wasu daga cikin magabata cikin tabi'ai sun ce baya halarta wasu sun ce yana halalta amma da shara'i ya zan akwai maslaha ga yin misali an taɓa kama shi a wani yaƙi can baya aka yafe masa aka masa ɗin kare zuwa wani yaƙi ko an kuma kama shi a wani yaƙi sun zai halittar na kashe shi ko kuma cutarsa ta yi nan gaba kaɗan za mu kawo misalai na waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe su al-imam abu jafar as-sahawi da yake hanafi ne yayi maganan imam abu hanifa yace ruya anhu anna al-asra la tufada an ce ba a sakin fursunoni akwai malaman da su ba a sakin su saboda in an sake su an kara yawan sojoji duk wanda aka kama dama ai soja ne kun ga an sake to an ƙara musu ƙarfi wa inna ma yufadawna bil mal wa ma siwa min mala sai dai a ce su kawo kuɗi in ga kuɗaɗen da za su taimaka mai da su sai zan da su za su yin falsafa وروي عنه أنه su بأس أن يفادى بالمشركين أثار المسلمين kuma an ruwaito cewa daga abu hanifa cewa idan suna riƙe da su fursunoni muna riƙe da su ya halatta mu canje da su wannan ko shi ne kaulin abu yusuf da da muhammad daga cikin manyan almajiran shi abu hanifa wannan ya danganta ne ga yadda aka kalli ayar wasu na ganin cewa ayar da ta ce a yi gaba ɗaya an shafe ta wasu na ganin kuma a'a ce da Allah ta'ala ya faktulul mushrikina haitu wajadtumuhum duk inda ku samu shirke ku kashe su qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi حتى يؤطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وصدنا قالوا وانا عن شافعي وانا بابي دي امام البخاري دي بي بي بي فيتي حكمه سبع اما زعما حكمه ان الغباء باب هل الاثير باب هل الاثير ان يقتل ويقضى الذين اثروه حتى ينجو من كفر فيه المصطفى أنا النبي صلى الله عليه وسلم باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة زي ما قلنا fursuna kafiri ko? yanzu مسلمي شيني فرسنا أهم من كافرين halil asira an yaktul an kama shi sun ɗaure shi sun shagiye su sun yi bacci sai ya samu iya kwanci kansa to gudu zai yi ko tsayawa zai yi ko kashe su zai yi ko kwashe dukiyarsu zai tafi da ita shi ne ce hallil asiri ba har yanzu ba yi daidai kyau hallil asiri an yaktula ya halalta ga wanda a fursu na musulmi ya kashe kafirai au ya kada allazina asaruhu ko kuma inda suka kama shi ya yaudare su hatta yanzu ya je kafar har ya samu ya tsira da gare su ku ga wannan wani zai mamaki ai kamar ma ba sai an yi magana wannan hukuncin ba ko duk inda ka ga bukari yayi wannan akwai abin da yake ne ku ga ku ji abin da malamai suka ce wa inna ma lam yadhkur al-jawab li makan al-ikhtilaf fihi bukhari bai bada ansar wannan tambayi ba so da duk wa'annan gabobin suna da saɓani a wurin malami fa qala al jumhur in itamanuhu yafi lahum bil ahd mun yan malamai sai suka yi in su yi wani alƙawari da suka kama shi don kaga da suka kama suna iya kashewa sai ka ce za mu ɗaure ka amma ka rantse da Allah ba za ka cuce mu ba to in yi wannan rantsu ba zai cuce su ba hatta ƙala malikun la ya juzu an yi haruba minhu in ya yi alkawarin ba zai gudu ba ko sun yi bacci ya kwanci kansa bai da hali ya gudu ku zama wani hukunci sai malamai <laughs> don kai wannan fata yana da baka aiki ne ta kama to ko ni dai gaskiya zan nemi ta wani malami ba ta malami ba <laughs> wa khalafahu ashhab ko cikin mala ko cikin malamin malikiya almajiransa ashabu ya saba fa qala law kharaja bihi al-kafiru Liyufa liyufada bihi falau an yaqtula shi abinda ashabu yace idan an yi yarjejeniya za ku saku musulmi guda za a saku kafiri guda kai musulmi sai aka haɗo ka da wani sai bacci ya rinja yake bacci yace ya halatta ka kashe shi ka tayarka kun ga shi opposite abin da maliki ko ba وقال أبو هنيفة إعطاؤه العهد على ذلك باطل أبو هنيفة يقول دي الشرط اللي سكيرك كينا بنزالي كتابة مثلا وإنا قدينو أن دي براكتيكالي يا <laughs> حي كبار كبار ويجوز له أن لا يفي لهم وهكا يا هلالت دي الشرق اللي كينا مثلا ذاك تكشفه تو إذا ذاك كده من بحالتك يريد بقى بحالتك فدي كلمة كافر بحالتك الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من ذلك ما أما وإن أدو فعود كوكو بسكة كزاجين نايد كزاجين فأول ننزاجين هاي كوكو شرق بنزاني هاي إن جاء أبو حنيفة في مالك هاتي الشرط ينا مسلمين دولي يستشرنا وبه قال الطبري وقالت الشافعية يجوز أن يهرب من أيديهم ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم شافعية يا هلالك يبدو بيت إيرادة كذا amma baya dauka ko titin kwabona su qalu wa illa yakun bainahum adan jaza law ay yatakhallasa min bi kulli tariq in dai babu wani sharadi babu wani alqari tsakanin ta da su to duk yadda zai kubuta kubuta babu ne ko da kai yaudarar su ne misali suna ajiyar saba ko kene sun yi bacci sai zai shashaka ya ɗiba zai tosa musu a cikin hanci ya shaƙa musu don bacci ya tsara ko kuma ya samu sa'a kila yana da baliyan cikin aljihunsa dama yana da rashin kila yana ɗibar rabin tablet yana sha to yana da shi guda ashirin aljihu sai zuba cikin randar ruwansu duk su sha su ke bacci su kwana bakwai suna bacci to ka kaga biyu yaudarar su ne to shafi'iyya suka ce wannan ya halatta walau bil qatl wa akhdh al mal wa tahriq ad dar ghayr suka ce duk da zai fitar da kansa in babu wani shar'i ko da da kashe su ko ɗaukar dukiyarsu misali bai iya kawo sai da babur ɗaya za ka sai ɗauke ba kullum babur ɗaya tsero ko motarsu da sauransu ya ce ko ta kama ma ya ƙone gidan don ya san suna da yawan da in sun biyo shi za su halaka shi ya cinna musu ta yi gaba وقال ابن المواز إذا ألجأوه أن يحلف أن لا يهرب بطلاق أو إتاق كاجوته wata su hankalta suna da nasu tafi ce ka rantse da Allah in ka gudu matakka ta sa <laughs> annahu la yalzamu zalika la'annahu mukrah ko makruh suka ce duk rantsuwar da ya bata da amfani za ko ya gudu ya ce isku matarsa su yi kwana auren su hankali ba babu matsala ورواه ابو زيد عن ابن القاسم وقال غيره لا معنى لمن فرق بين يمينه ووعده وسنتي alkawari daban rantsuwa daban in alkawari ne kan karka saba in rantsuwa ce kai sai kai sai ce shi bai ga bambancin su ba li'anna halahu halal mukrahi halafa lahum aw wa'adahum aw ahadahum sawa'an amiduhu aw aqab duk abin da ya anan bisa lalura ne zai yi ba bisa yana bukata ba li'anna Allah ta'ala farada 'ala al-mu'mini an la yabqa tahta ahkam al-kuffar wa awjaba 'alayhi al-hijrata min darihi fa khuruj min kulli wajhin ja'iz والحجة في ذلك خروج من أبي بكر شيني فكه فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan babu za ya ɗauko hadisin miswar ibn makrama wanda ya magana labarin abu basir kun tuna labarin abu basir lokacin hudaybiya abu basir ɗa ne ga wannan wanda ya rubuta suhaib suhaib bin abisar suhaib bin man sahil ibn am to abu ba sai kansa ne ana cikin rubutar jeje ne an gama ba sa hannu ba manzo Allah kun sai dangwala hatimin sa ko su ba sai sun dangwala nasu to tun ba kai ga wannan ba sai ga Abu Basir ya sheko sai manzo Allah ya ce to kaga wannan ne yanzu ya Abu eh, Suhail ya ce a wannan gare shi za a fara ta gama bai ce an gama in ba ka ba Allah a yaga ta karba ayyaki shi kuma za Allah ya ɗaukar makarsa alkawarin abin da ya gani yaƙin nan ba alheri wani zaka ba za a yi shi ba to kun dai ƙarshe abu basir tserewa ya yi ya je kafa sansani ya haɗa ire-irensa suka fara tare ayarin mushirkai in sun zo da kayan kasuwanci suna hana kasanci sai zan gaba ɗaya sun rufe boda tsakanin mushirkai da ƙasashen waje da abinci bai shigowa kayansu ba su fita to sai suka damu sai suka suka roki manzo Allah warware kun ga abinda Abu Bakar ne da sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah bai ce abin da ya ba daidai bane to haka Imam Bukhari yana ganin duk waɗannan abubuwa duk da sabanin da ke akwai na malamai hadisin Abu Bakar ya nuna duk ya halalta babu idan harraf al-mushrik باب إذا حرق المشرك المسلم هل الحرق قال حدثنا معاذ هل يحرك إيه، هل يحرك قال حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا وهيث عن ايوب عن ابي كلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رهقا من اكل ثمانيه رقده على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا المدينه فقالوا يا رسول الله اجنا رسلا قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزوج فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الرائية واستاقوا الزوجة وكفروا بعد إسلامهم فأتى الصريح النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأهميت فكهلهم بها وطرهم بالهر يستسقون فما يسقون حتى ماتوا قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وهاربوا الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ idan mushirki ya kone musulmi shi ma za a kone shi ne ko za a kashe shi nomar kashewa wannan shi zuna muku musulunci komai dalla dalla ka tattauna shi duk da ke ana samun sabanin malamai amma da ya nuna maka shari'a musulunci ba a shuwa'iyya ba a tarandom ake hukunci ba ana hukunci ne bisa wasu ka'idodi da wasu dokoki Me yasa har za a tattauna wannan saboda asali ga musulunci ba a kone dan adam to amma shi wannan ya yi wani ta'addanci wanda ya haɗa da ƙone, a rama a hakan ko dai a kashe shi da takobi ko wani nau'i na kisa wanda bai kai wancan ba wanda ɗan adam na iya ɗan adam shi حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عقل ثمانية wani وني na نقبيلا عقل su takwas قدموا على النبي صلى الله madina sun zo madina sai malaria ta kama su saboda madina tana kewaye da da binnai ba haka ruwa na kwanci wuri na da sanyi akwai sauro za ka sai malaria ta kama su ijtiwa asalinsa shine canjin yanayi ka bar garin ka je wani gari ruwan garin bai kaɗai ka ba ko abincin garin bai karɓe ka ba ko iskar da ake shaƙa garin bai karɓe ka ba ko environment ɗin ya yi gurɓacewar da dole sai ciwo ya kama su kuma mutanen garin suna da immunity bai kama su wannan shine ijtiwa za ka sahabbai da suka yi hijira in kun lura daga makka suka zo madina kullum duk wannan ya kama su har bilal yana kullum mur'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shirakin ya ga mutuwa zai to ba haka sai da na abubakar shi ma yana wasu waƙoƙi irin duk yan madina duk yan makka kai madina ba ta kaɗe su ba lokacin, sai da manzo Allah sa su yi addu'a ya ce Allahumma qul humbal madina ila ila aina hmm? ila raba ba, sai da ce Allah ya kwashe ciwon madina kai daji to sai Allah kuma ya yaya musu sau da lokacin likitanci bai yi nisa ba sai da yan abubuwan da aka saba na sake-sake da sauransu wanda wasu ba su magani a kucin da sake-sake ba su sa. to ne suka samu matsala da zaman madina faƙalu ya rasu Allah ibi gina risla sun fa musulunta sun zauna a ɗan lokaci zazzaɓi ya kama su suka ce matsala kaɗan neman mana madara suna magani da madaran raƙumma kuma har yanzu ana yi likitocin zamani ba sun tabbatar cewa madaran raƙumma tana magani saɓanin ta shanu akwai ciwo a cikinta amma ta raƙumma tana da amfani qala ma ajidu lakum illa an tanhaku bizawj yace a bani da wasu raƙumma da adda nono sai dai ku ce akwai zawj zawj daga raƙumi uku zuwa goma kuma ba su da hannu tun guda ne ke ciwon su raƙumi takwas tara bakwai suna tambayar da fice ku ce wurin makiyayi na wani fanfalaku fa sharibu min abwaliha wa albani suka tafi suka sha tsarin raƙuma suka sha nono shi ma su tsarin raƙumi magani ne yana da kyau sosai har dai in yana da zafi zafi su san da yi shi ba in an sa ga kwalba an aje ga firij ya yi watanni ba san da aka ɗebo su fresh ɗinsa su tsarin raƙumi magani ne sosai hatta sahu wa tsamini sai da suka yi lafiya har suka mai da jiki su sami da mara lafiya ya kaɗan rane sosai suka yan kwanuka tare da makiyaye to da suka ga sun samu kaka su wa ƙatalin ra'i wasu taƙon zautu su suka kashe makiyayen manzon Allah suka kora raƙumin wai su sun ci Ba wa kafaru ba da islami suka kafirta bayan Musulunci su fa aka sarikun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai da ranar da abin ya faru Allah ya sa wasu na biyowa sun gani suka zo suka kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba a tsala nan take manzon Allah ya tada ayarin wasu jarumawa yace aje a dawo da su fa ma tarajjala an-nahar rana ba ta ɗaga tsakiya ba hatta uke bihim kaji sojojin Allah da manzo ko az-zuhur ba a kai daga sa'an dawo da fa qatta aydihim wa arjulahum sai zartar da ayat suratul ma'ida gare su إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ألا نصر أولاك أنت إنسوا إيه الدنيا سؤالين الذين يحاربون الله ورسوله ما سيأكيد ألا بنزل كان قال أكون لك يأكيد ألا بنزل إلى وانا منذ ألا يمكى ذاتا يقول لدى كي مدينة يتورى كون راكم قمنتي ما أيكتن قمنتي cikin aminci ka samu lafiya sannan ka kashe shi a wata ruwaya ta muslim sun kwakwale idanunsu sun kwakwale idanun wannan makiya mutum guda ne amma ga musulunci komi yawan jama'a in suna da hannu da cikin mutum guda duk kashe su ake shi yasa sai da amurka ta wallahi lau lau tawaqa ahlul baghdad ala qatl rajul muslim duk birnin baghdad su haɗa baki su kashe musulmi guda wala duk zan kashe su kaga su takwas ne amma mutum guda suka kashe فقطع ايديهم وارجلهم ثم امر بمسامير من زعل ينكي حنا يكون اكنكي بس حنو دا مدنا ثم امر بمسامير sannan maza Allah ce aje a samu kusoshi ashe kusa ba kimiyya yanzu ce ta daɗe makera sun daɗe suna yin waɗannan abubuwa fa uhmiyat aka shigar da su cikin wuta yadda idan raƙumi bai da lafiya ake shigar da wuka cikin wuta ai masa lalas yana ta kuka fakaha lahum biha manzon Allah ya musu kwalli da su su kwakwale idanun su kai shi kuma ne sai musu kwalli da wuta wa tsarahum bil harb aka daddaure su yasa aka jefa su ga duwatsun Madina duwatsun harra harra kusan ta kewaye Madina ta ko'ina amma aka itlaqi ta harra ta gabas ake nufi wa ta bangaren baki ake wasu duwatsu ne da aka yi waɗanda da suke ɗaukan masifan zafi ana kiran su harba sai wanzan lati a jefa su nan ya tasbuna fa ma yi tsauna hatta ma suna neman a ba su ruwa ba a ba su ruwa kun sun can mun karanta waye? suna alma yana annar na manzo Allah ruwa yake ba ruwa ba wuta ku ci wuyar abin da yasa ake mai irin waɗannan haka don tsoratarwa shari'ar musulunci ba ta saku-saku da wanda ke iya taɓa rayuwar barnatacce musamman musulun. wanda bai san hawa ba bai san sauka yanzu shi wannan makiya don allah ina laifin bai san hawa ba bai san sauka to duk wanda ke iya ta'addanci kan rayuwar irin wannan shari'ar musulunci ba ta sakunci da shi shi yasa za ku ci duk inda aka tabbaka shari'ar musulunci wala ana zauna lafiya to shari'ar musulunci kare da muka faɗi ita ce adalci zalla da ka in an yi ta an yi adalci cikakke in an yi irinta an yi adalci cikakke in an yi ta kusa da ita an yi kusa da adalci in an yi nesa da ita an yi nesa da adalci da ka duk lokacin da Allah yanke hukunci wani alƙali yanke irin hukunci karka soke shi shari'ar Allah ita ce adalci to in an yi irinta ko ba da sunan shari'ar musulunci ba ce adalci kenan ta yi daidai da shari'ar Allah ba a zo a yi daidai da hukunci Allah ka ce kuma ba a yi daidai ba mutum ya kashe a ce a kashe shi ka ce wanda ba ta Allah ba ce to ta Allah me ta ce Kala قال أبو wa قتلوا وأثروا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبو كلابة الجرمي almajirin anas ibn malik yake cewa sun kashe sun yi satar raƙuman nan sun yaƙi allah da manzo wasu aufil arzi fasada sun tafi suna watsa na a cikin to mai yatsa na cikin ƙasa ba a yi masa sassauci ko kaɗan ba a yi kuma kamar yadda kuka sani ƙasar nan shi ne ainihin matsalar ‘yan ta'adda ba a yi masa hukunci so da an ce an kamo wanda suka kashe janar wani an kawo wanda suka kashe malam wani an kamo inda suka yi fashi gidan inspector wani ko gidan alhaji wani ko ba nawa ka taɓa a yanke hukunci cikinsu shi ne asalin matsalar inda za a gyara sashen alƙalanci duk ƙasar za ta yi kyau Allah ta'ala ce walakun fil qisasi hayatun in dai kuna tsaye da hukuncin ƙisa wanda ya kashe a kashe shi to za a rayu don za a daina kisa to amma kullum sai a kamo su wani ma yi kira da shi zai faɗa maka cewa to shi ne sau na bakwai kenan ana kama shi in yi fita sai ya satilin da jami'an tsaro kafin yanzu ko je an tuba wani a wayata jiya jiya wannan ilhikaya na biyowa yake ko biyowa ko a ilhikaya ya turo wani ba ni ya turo ma ba ga facebook na gani ya tura ma duniya ya tsira da wani yace wallahi in sun yi fashi suna raba da jami'an tsaro in an kama wani su kuma suna kai kuɗi ba jami'an tsaro to matuƙar ba ta aka yi gyara ga jami'an tsaro da ke kama mai laifi ba aka yi gyara ga shari'a kwanakin baya wani da aka kama shi kuda kai ma alƙali sai ce to ai kai bai yi sati guda da sakinka ba sai ce to wallahi mataimakin a isar controller na prison shi zai auren da shi shi ne muka sasanta ya sakin bai to yiwu sata in ba shi kudi ya auren da shi amma kuma duk buka zare harshen mu wanda zamu zaga shi ne shugaban kasa ko ba haka ba ƙasa ce gaba ɗaya ke buƙatar gyara duk jininmu na buƙatar a zare shi duka a zubar a samu na samu wallahi abin da iyayenmu ke yi ba haka muke yi waɗansu a hudu ba na yi wannan magana ko na ce sati biyu da suka wuce na yi juma a eskin boys college abuja sati biyu ne ko uku kam yadda sati biyu ne ya kai uku to ba kafin jum'ar muna tattauna da dattijo a nan makarantar yake ban labarin da ɗan matsalin Kano ya faɗa masa na faɗa wannan hudu ya ce wala an taɓa korarsa daga minista daga baya bayan daddofa daddofa da kamun kafa aka yi mashi diboshi aka mai da shi ƙaramin minista laifinsa matar ko in ce iyalan tafawa ɓalewa, prime minister na ƙasa baki ɗaya ya ba ta lift da jirgin da zai ɗauki sojoji zuwa jos sojoji sun zo sun yi training a jos za a turu jirgi da legas ya ɗauke su yanki jirgin nan zai zo ita kuma hajiya za ta taho bauchi ita da yayanta da haka shi ta faɓalewa ya biya musu kuɗin jirgin ƙasa public yadda kowa ke su hau jirgin ƙasa da legas su zo jos sannan a turu mota da bauchi ta zo ta ɗauke su kai kuma ɗan masanin kano don neman eh, shiga da ka ji wannan labari sai ka gaya masarkin gida in sun fito kada a je da su filin jirgin kasa a yi filin jirgin sama da su sai ka je ka tsaye da jirgin sojoji dama empty zai je kasa su hajjiya safa kwalewa yana zaune sai ce masarkin gida ina ganin yanzu su hajjiya sun kai gari kaza sai ce wala ran kaɗe su hajjiya na bauchi ce a awa ta kake sai ce wala ka ji kajiyar da aka yi nan take ta ido sai canza sai ɗauki kar, kar kar ya kira ɗan masani sai ga ɗan masani ya ce aka yi an ce su hajiya sun hau jirgin sama ya ce ranka ɗaya yamci zai ta yi daman sojoji zai ɗauko sojojin mana sai ce ba ni iya aiki tare da kai ya tuba ni kai ranka ɗaya ya kakkaɓe da gaske haisa mai ƙyale shi sai wurin hassan usman katsina ya ce don allah ka ce ne na yi ne, kuma an hukunta ne ya ce ne kai ya faɗa na ah. to ita ma hajiya firayim minista ce ya ce wala wannan gwamnati ba ta taja da illa ya koma yana ta muzurrai wani ce ka wurin sardauna ya hau mota ya taho kaduna bai da motar da zai taho lagos motar haya zai hau minista ne ya faɗa ko sadda aka yi musu juyin mulki ya ce wallahi bai da kuɗin da zai ɗauki shakan mota ta ɗauko yalan shi zuwa kano ya hau mota kasuwa ya taho wurin sardauna ya ce ranka ɗaya na taho neman ceto ya ce mi an ka yi. ya kwada mai ce babban magana in ji haka usman ka kane bai jiya ba ya ce wallahi da wuri ce ne ya ce babu mai ce tonka wallahi magana ta lala shekaran jiya shekaran jiya jama'a aka yi wannan gwamnati a lokacin kowa tsoro sata yake kowa gaskiya yake su ya aka yi jama'a cikin shekarun na kaɗan muka lalace su muna buƙatar gyara ne gaba ɗaya mu ba buƙatar wai a ta maganan wai wai shugaba shugaba shugaba duk wanda ya sa illa man rahima rabbuk zaka isko dila ne kawai karkin waye sannan burgu jida kawai da rikai sai mun gyara kuma mu dinnan dai cikin mu ne dai ake shugabannin aka ba wani canji da za a samu in ba canza rayuwar mu haka yana da kyau ita ma gwamnati ta ɗauki ɓangaren ilmantarwa ɓangaren faɗakarwa ta ƙarfafa harkokin wa'azi da nuna wa mutane Allah abu biyu kowane suna gina ƙasa in sun haɗu ma in ke tsoron Allah da kishin ƙasa kun ga gwamnatocin musulunci da aka yi masu ƙarfi tsoron Allah ya riƙe ƙasashen su ko ba haka turawa yanzu ka ba su da tsoron Allah kuma suna da kishin ƙasa Allah ya shirya Imam Bukhari anan eh, yana so ya ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan uraniyun rahatun min ukul kai tunda yayi musu hukunci da sa musu wuta ga idanu ba su sa ma wancan wuta ba sun kakule musu idanu to wanda ya sa wuta min babu aula a sama kun fahimta amma wasu malamai sun ce ma duk abin da annabi ya masu nan haka suka yi ma wancan makiyayi inda kawai iskali yake shi kadai ne su ko su takwas ne to amma ga dokar musulunci babu matsala ko su tamanin ne a kashe su shine zaman lafiya don gobe kada wani ya yi unguwanni da wannan ƙaidata ƙalu ta ƙasamu billahi lanubayyitan na wa alahu sun malana ƙulan da liwaliyi ma shahidna ma hadita alihi wa inna la da kusa manzo ma an taɓa yi masa haka aka ce ko wata ƙabila ta ba da zara mutum biyar kabilu goma mutum hamsin kenan sai manzo Allah kisan mutum guda sai kowa ya ce shi bai sayar da an kai ba aka ce kun dai san banu ba su iya ya kowa da kowa za ka ba su daidai za su su nemi fansa ko raƙuri ne suke so sai mu tara mu a zauna lafiya to sai Allah ya ji wannan shi daman khutta ce iblisiya babun yau karba karba ne ko babun قال حدثنا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي شرح يا شيخ سيب الله من سيبني المسيب مع المسيب اي ما لمينا ماشي amma shi ya ce dai su to ka gyara mun yi wannan da Allah sarki Allah ya ji kan da sabu gargida dawa tun muna karatun muwadda cikin 90s a masallacin ya sunan shi masallacin umar bin khattab musayyib shi a daidaici ya sayyab Allah man sayyab ne kasa da musayyib da musayyab hmm? tasibu dabba a saki dabba a kore ta ce ba ta da umarni to in kace musayyab shi an saka an kore kenan musayyib ko mai korar dabbobi kaga ya fi sauki ko zaka ka ce musayyib ne har ka ce musayyab amma duka fa malamai na haka din ne haka dokta gida da ya ce Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama an sa'id bin musayyib wa abi salama anna aba hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرفت nabiyya min al-anbiya فأمر بقرية, بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قربتك نبة أهلكت أمة من الأمم تسبح بيسامك تسبح الله هذا نعم باب wannan babi ne da baya da sura alama ne nuna cewa yana da alaka da babin ɗan amma kuma na a sa wani tsakani حدثنا يا حبيب بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء تروروا تاتشي ذاك تيوا تروروا تشيزو تكيبو بحربي تكيب تشيزو تكيب تاتشي جوان النبي لكسكي النبي أمشي النبي موسى عليه السلام فأمر بالقرية النمل فأهرق يجي ذاتي تيكي دقته alƙaryar da tururuwa ta yi sausani duk sausanin a ƙone shi ka ji ɗan adam sallallahu ala musa to shi ɗan adam shi ne sarkin duniya gaba ɗaya komin ƙarƙashin zai saboda shi kaɗai an ka ba hankali an ba wasu ƙarfi ke da nashi an ba wasu girman jiki ke da nashi ko ba ka an ba wasu iya azabtarwa ke da nashi duk duwar kai baka kai zaki ba ko to amma dan adam shi adda basira don haka duk wanda so yana iya to sai je kone su gaba daya fa auha Allah ilayhi sai Allah ya masa wahayi an qarasat kanamlatun dan dai tururuwa guda ta cije ka a harafta ummatan min al-ummi tusabbihu Allah shi ne ka kone ta al'umma gaba daya wadda abinda ake kana ne tasbihi tana tasbihi Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان عليما غفورا wato inda muna tsami ta dabburin ƙarshe-ƙarshen ayoyi ba ƙaramin ilimi ke cikin zuwa da wa'azi wa in min shay'in illa yusabbihu ba wani abu da ka sani face na tasbihi da godiyar Allah da aka hanta ɗin da kake waya da ita kana fira da 'yan mata kana zaluntar iyayensu kana v call kana fasadi wannan hansa ɗin tasbihi take alƙalamin da kake rubuta kuɗin sata kuɗin da kake sata kana signature wannan alƙalamin tasiri yake takardar ma tasiri take lokacin da ka zura ATM za ta ciro maka kuɗi da ATM ɗin da injimin da kuɗin da ke tabi tasbihi suke kai kana nan kasa kasa waka wani Michael jasar cikin kunnen ka da ka ɗan adam ɗaya da wanda suka ce yanci ne abin nan ya zamo musulmi ko ya zamo kafin su duk halittun Allah gaba da tasbihi suke to kun ga wannan ya nuna kenan ba a kashe dabba sai wadda Allah izinin a kashe ruruwa ba ta cikin da aka ce a kashe korarsu ake yi idan ba su tafi ba ana sa musu magani su mutu ba a kone su shi wannan annabi daga cikin annabawa su malamin suka ce to kenan shi a shari'a ta ba haramta mishi konewa ba saka ta to da ba haramta mishi ba da ba mishi magana ba ta ce don me kai haka ma'asumiya ta annabawa da su yi ba daidai ba sai a gyara musu amma kace gaba ɗaya ba su yin ba daidai ba to ka saba wa'ayi da na alƙur'ani wanda suka nuna annaba na yin ba daidai ba bisa ga bashariya ta su sai Allah ta'ala ya dawo da su ga abin da yake so fa wakazahu Musa fa qada alayhi قال هذا من عمل الشيطان ده كان سمو سيت اي شيء شيطان دون قال وقت باي شيء شيطان ملك لما لايك انا يعني؟ نواي <laughs> وظن داوود ان ما فتنه فاستغفر ربه فخر راكعا وانا تشيني معصوميا تاسو عفى الله عنك لما اذنت له قال سنة دامة لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما اخذتم عذاب أليم kenan ita wuta ba a azaba da ita amma za mu ƙara jin bayani kan wannan a nan gaba babu harkar duri wannan fi babu harkar duri wannan fi قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي من ذي الخلفة وكان بيتا من خصأمة يسمى كعبة اليمانية قال فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أهمه وكانوا أصحاب خيل أصحاب خيل قال وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في ثدي حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فانطلق إليها فكسرها وغرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فقال رسول جليل والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجر أو جرب قال فبارك في خيل في خيل أهمس ورجالها خمس مرات babu harƙin duri wanda kai idan ana yaƙi da mashirkai za a iya ƙone gidajensu ina za ka je ni dawo ka zauna mana sai ta yi mana ƙara kan sannan ka sheko da gudu ka keta mutane zauna na sai an tashi ba a bukata ɗaukar hankali ne ƙone gidajen mushrikai da itatuwan da binnansu ma'ana dukiyoyinsu kenan حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن abi هازم قال قال لي جرير أنا مثل جرير بن عبد الله البجلي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريهني من ذا الخلفة Allah ya ce li jarir ya musulunta ƙarshe ƙarshen musulunci don ya taɓa ruwayan cewa annabi ya yi shafa a kan safa sai dai wannan tun kata a saukar da suratul ma'ida ne ita ne ko da aka saukar da suratul ma'ida ma man shiga musulunci ba nusur su zai ƙarshen surar da Ba ku ƙarfi ƙarfi ke da musulunta wani sai ce ai lokacin ba maganar alwala ne a'a ana da alwala suka aisha fa a kasu to shine manzo Allah yake shi ala turi ni min bil khalasa fa ka hutar da ni daga gidan gumakan nan da yake ce manzo khalasa bil khalasa wani gunki ne da amru ibn luhay kusan shi ne dai farkon gunkin da aka fara zuwa da shi ma mutane ba amr ibn luhay yake fi kasashen waje yaga ana bautar gumaka abin ya bashi a ake kero masa na sai zo da shi to yana nan ƙasa ƙasan garin makka ƙabilan daus da has'am da bujaila su suke da mallakinsa kuma ya ga wata hubbare babba wadda an gine ana yi masa ado ana kai masa sadakoki ana neman tabarruki ana yin addu'o'i ana ɗaukar sa'a in za a yi aure ana ɗaukar sa'a in za a yi tafiya ya ne zan wani babban wato abu mai saddi daga hanyar Allah wani babban gida na shirka sai manzo Allah ce ba ku hutar da ni da gare shi wa kana baitan fi khat'an yusamma ka'bat al-yamaniyya wani gida ne na bautar gunki wanda kabila khat'an suka mallaka ana tafi ka'abar yaman wato ga ka'aba annabi ibrahim ta ka'aban makka shi kuma ga ka'aban yaman kuma kusa da makka kauyen makka qala fa talaqtu fi 50 wa 100 faris min ahmar yace kawai sai na tafi na zaɓi jarumawa 150 don in akwai mai jayayya wanda ke so uwarsa ta yi wagon sai ta yi dukkan su daga ƙabilan ahmad kuma kowane bisa abin hawa wa kanu ashaba khayl ahmad kabila ce masu dawakai qala wa kuntu la asbutu ala al-khayl ni kuma matsala ta ko da na zo wurin manzo Allah in na hau doki faɗuwa nake ban iya zaman duka doki ba fa daraba fi sadri sai manzo Allah ya daki kirjina hatta ra'aitu akara asabihi fi sadri sai da na ga wato kufan alamar ya tsufa ga kirjina wa qala allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya yace Allah ka tabbatar da shi ka mai da shi shiryayye ne shiryawa fantalaka ka fa hawa wa ya tafi ya karkarya gunkin ya kokone da sun ma ba sa ila lai sallallahu alaihi wasallam yukhbiru duk ayi ya kai na mutum 150 sai an tsaya cin abinci sai an tsaya huta sai an tsaya talla. ka gane ku in ka tura mutum guda zai double din tafiyar da suke ko triple ko quadruple zai ka tafiyar wanda suke cikin jama'a kamar mota ce ku tafi ku hudu karama su kuma su ɗauki bus su arba'in da biyu yana ku isa tare gudun ta ana kilomita biyar wani da ce a ta su tsari an ƙara ga ne ce jama'a ban da lahiya a bari in kama ruwa ba ba ta a wani gari haka ne to saboda haka bai bari suka iso ba sai ya tada mutum guda ce kai bishara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulu jarir dan aikin jarir sai ya ce wallazi ba ka kabil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya na ce manzo Allah Maji ituka ban bar wata littaurin ka ba hatta tarattu haka annaha jamalun ajwa au ajwa na barka kamar raƙumi wanda an mara lahiya gurfani ka kare qala tabaraka fi khayli ahmad wa rijal manzo Allah ce Allah ka sa albarka ga dawakan kabila ahmad Allah ce albarka ga mazaji ahmad khamsa marrat so biyar annabi musa haka za a da ta gaba حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بن النذير حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان أن سفيان يعلم يعني أحسنت ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير يتي منظور الله يا قوني دبين قبيلة بني النظير غباتا وقال الله تعالى يفعل ومنكم أتفين القرآن ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على عروشها فبإذن الله وال... shi zaune kai da kai ake ba da kai nike ba mai karatu na kwanci in ka tafi tafi ka koma gida ko amarya gare ka eh ai karatu zai kwanta ba mu dauka wannan murin karatu sam an mu in ma ya gaji yana iya neman izini ya taya shi wurin amarya in ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين فإنني الله تعالى يتي تخربون بيوتكم تخربون بيوتهم يخرب يخربون بيوتهم بأيديكم بأيديهم وأيدي المؤمنين دبا حق با عند الله ما تقول كده جزء قول ده بالنم على رسول الله الحشر سورة الحشر alarammancin na ragagge ne ko kuma alarammun za ku taimako na to shi ne malam ya ce wa zahabar jimuru la jawazi tahriki wa tahribi fi biladil adu da yawan malamai sun tafi akan cewa da kone garin maki da rurrusa shi duk ya halatta gairin waɗannan fotowin da in boko haram ke ɗauka sai suna karantawa suna karanta mu sojojinsu aka suka zo auno suka tare mutane suka kashe suka kone suka hallaka al'adu aka ce bayan Allah ne mutanen yodo da mutanen maiduguri yan kasuwa yan makaranta sun yada zango sojoji sun tare su an ce karku isa saboda fitina a fitina aka jefa su zuwa gare ta isa kaddara wa Allah to jumhurin malamai sun ce in aka yaki mutane to dalili na iya sa a kone gidajensu a rusa su amma fa ba wai haka ɗai rusa ba da dalili kamar yadda Allah ta'ala yi magana ga banin nabi wa karyahu auzai awzai su abu saw wa ihtajju bi wasiyyati abi bakr radiyallahu ta'ala anhu li jiyushi an la yaf'alu shay'an min zalik sayyidina bakar iya tura runduna zai ke banda kashe malami da cikin masallaci banda kashe mace wadda bata dau makami ba banda kashe yaro karami banda sare itatuwa wannan shi zai nuna maka addinin musulunci addini ne da ya ba mu galibi daraja da kima duka dukkan dokokinsa har aure yake ba wai duk yadda aka ga dama ake yi ba kamar yadda su turawa suke suka yi mana a lokacinsu وأجيب عن ذلك لأنه كان يعلم أن تلك البلاد ستفتح suka ce على "Abin da ya ذلك كنت أعلم أن يتعيش كرا أكون قروبا da binne." yana da masaniya annabi ya faɗa masa za a ci waɗannan garuruwan haka in kun sare mu kuka wa irladin nan gaba kadan za mu sama kun san cin manyan garuruwan da abubakar ya yi da waɗanda umar ya allah ya bishara da shi cikin qur'ani ko suratul fati ne inda allah ta'ala yake cewa kullu kullul mukhallafin min al a'rab satud'auna ila qawmin uli ba'sin shadid tuqatilunhum aw yuslimun فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما yana nuni ga cin farisa da cin rum wa'annan su ne manya-manyan daulolin duniya a wancan lokaci kuma manzo Allah bai yaƙe su ba baka da umar farko ya bangaren ita ce tana cikin makka manzo Allah ya cika da aka abubakar ya tura su kun ga duk nasarorin da aka ci zamanin abubakar ne to bale kuma wannan so min tabe amma manyan manyan rundunoni wanda suka ce annan biranen daga bisani suka zo bayan gama yakin ridda da kuma zamanin khalifatu sayyidina umar karkashin yakin jagorancin sa'ad ibn abi waqqas da khalid ibn al walid da abu sufyan afwan da da ikrima ibn abi sufyan da muawiya ibn abi sufyan da shi kansa abu sufyan da manyan manyan jarumawa na wancan lokaci to su suka ci wa'annan biranen karkashin khalifancin abubakar da umar to sai suka ce ai tun da abubakar ya san za a ci garuruwan shine ce kar a kone ina an yi mu akai masu ara wa tsabari qabri annahi mahmulun alal al li zalik bi khilaf ma idha asabu dhalika fi khilal al-qital kama waqa fi nasb al-manjaniq ala al-ta'if wa qala ghayru athar as-siddiq dai tana da tsawo muradi shine imam al-bukhari anan yana so ya ce mana ya kone gidajen mushrikai da dabinnai abu ne da yakan kama watakila ta'addancin su ya kai inda ya kai ana so a tozarta su ko kuma ana so a gwada su a matsayin misali duniya na son ni kauya su suna ta'addance musulunci suna firge suna zabure-zabure sai a ce a gama da su gaba daya a tauni aya so da a tauni tsakuwa domin aya ta ji tsoro da yawa waɗanda suna son musulunci amma wani abu ke hana su to da an kawar da wannan abin sai ka ga musulunci ya samu karbuwa a cikin su ina ga anan ya kamata mu kwana Allah ya yi mana muwafaka ga abin da muke karantawa idan mun kuskure ko tudu harshe Allah ya mana afuwa da gafara muna ƙara tuna ma mutane batun muna tuna ma mutane batun takaful duk wanda ya tashi mun san bai son a ci gaba yana son kada a yi takaful ne ah, sannan malam jabir a madadin adabu zufaf da ya kammala gobe zai saye sharhin lamitul ok gobe zai karantar da lamiya ta shekul islam ibn taimiyya sannan darul ilmi sun fitar da sabon jadawali kuma an fara rajista muna son duk wanda yake da sha'awar zuwa karatun to ya sayi fom a nan ya yi rajista cikin sati na za mu sa ranar da za mu haɗu gaba ɗaya a yi intaju a tantance ajujuwa daban-daban da littafai daban Littafin da suka jo ga jadoli gaskiya ba su kaɗai ba ne akwai su littafai da za mu yi ban da su ah, sai mai kuma ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan cibiya malam yusuf abakar ayama kyamaraman kuma laberian na sahaba tsohon ɗan agaji tsohon ɗan sahaba tsohon ɗan markazin nur zai angwance gobe insha Allah da haka ba mu ɗauke ma kowa ba duk wanda adda hali ya zo musamman da suke da abin hawa don su rage ma wanda ba su da abin hawa damar tafiya gobe za a ɗaura auren sha ɗaya da rabi a garin ayama ko tafiyan minti nawa ce zai kai kusan awa guda dai can yankin yankin ina ne a ba tangaza ba ba dangaba kai ko yankin tangaza to ina za mu haɗu mu tafi malam bello ina za mu haɗu ƙarfe goma mu tafi maɗu sahaba saita a'a wanda ya yi maɗu darul ilmi ya fi sauƙi ita abba hanya yanzu maɗu darul ilmi gobe ƙarfe goma duk wanda suke da dama su zo mu je za mu ga wanda za su yi mana kara da wanda ba su yi in ta su ta tashi kuma za mu sayar da za mu yi <laughs> batun kafin dai muna ƙara nanatawa sannan kuma yau ciyaman na kafin yana nan don haka dukkan membobin takaful su yi ƙari su zo tsaya mu na mai miki akwai abin da dole ne mu kai su yau wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu